to bayan kuma shi khalifa ya yi magana a cikin karatunsa abin ya ƙara ta da hazo to alhamdulillah yau dawo da na yi godiya na zo na yi na zo ne na gode wa 'yan uwa da suka nuna kishin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda dama abin da ya kamata kenan kowaye mutum duk girmansa duk alfarmarsa bai kai mana annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka naga wasu daga cikin masoyansa ma sun nuna cewa wannan abu bai daidai ba a rubuta suna irin na annabi kuma a dinga takawa wannan ba daidai ba ne wanda a bidiyo na na farko na faɗa yanzu ma ina ƙara maimaitawa cewa ni ma ban goyi baya ba ba daidai ba ne haka uh, sannan kuma na ga wasu daga cikin maƙiya sun yi magana su ma na ga wasu daga cikin 'yan siyasa sun yi magana to ko daga cikin masoya ko daga cikin maƙiya ko daga cikin 'yan siyasa kowa yayi magana wannan ni ina goyon bayansa saboda kishin annabi ya nuna abu na biyu na zo in gode wa shi mai martaba sarkin kano kalifan tijjaniya na sawa da ya aka cire wannan kafet kuma haƙƙi ne mu fito mu faɗa 'yan uwa cewa dama ai ni na tabbatar a ko waɗanda sun sani mai martaba sarki ba ya yi wannan da niyyar wulaƙantawa ga sunan shugaba ba duk wanda suka yi adalci sun san haka sannan kuma da yawa sun san cewa mai martaba sarki masoyin manzan Allah ne kuskuren dai shine wannan suna da aka rubuta mai daraja mai ɗaukaka saboda haka an sa an cire shi a magana da ya yi kuma ta abin da ya shafi hujjoji da ya kawo haƙƙi ne na ilimi a fito a ba da haƙƙi na ilimi a faɗe shi dalili shine yanzu idan muka ɗau wannan al'amarin bamu mu ɗauke shi akan mai martaba sarki shi kaɗai ba muka yi adalci ai zaka ga akwai sunaye kamar yadda naga yan uwa sun fito suna ta faɗa zaka ga sunan Muhammadu Buhari shugaban ƙasa lokacin da yana shugaban ƙasa da yanzu ma in za a bada labarinsa a jikin jaridu zaka ga an rubuta Muhammadu Buhari kuma zaka je ka samu jaridan nan gurin mai nama ka same ta gurin mai kosai ka ganta ma a bola to kaga in dai ba mun yi da niyyar bangaranci ba mun yi dan kishin annabi to kaga duk irin waɗannan abubuwan yanzu tunda wannan ya taso sai mu ga ya zami a gyaggyara su kaga kenan maganar da aka yi ta fito da wani ilimi mai girma na ƙara nuna mana daraja annabi yanzu kaga duk inda wata takarda take ta sunanka ne ko yaronka ne sunansa mai sunan shugaba ka rubuta a littafinsa sai ka sanya za a yi ka kiyaye wannan alfarmar sunan ba a kan sarki shi kaɗai ba kowa kenan wannan sunan idan ya ganshi a ko'ina ko a jikin jarida ka gani ko a jikin wata takarda ko a ina ka gani ka kiyaye alfarma wannan suna saboda haka wannan kadiyar ta kara mana ganin girman annabi saboda haka mune masa godiya shi ma da yasa aka cire wannan suna sannan a ƙarshe abin da nake so na rufe shi shine 'yan uwa mu zama masu adalci kowa kamar yadda na faɗa mun san irin yadda mai girma khalifa yake fitowa ya yaƙi ya faɗi hadisan annabi ya faɗi ayoyi na girmama manzan Allah da girmama addinin nan saboda haka wannan kuskure ne an yi shi da aka yi wannan kuskuren kuma mun nusar da shi sai kuma mu koma mai masa adalcin daidai da yake yawan yi saboda daidai ɗinsa a kan lamarin annabi ya fi kuskurensa wannan shine in muka yi haka mun yi adalci ina kara gode wa 'yan uwa ina ƙara gode wa 'yan uwa da suka fito muka nuna kishin manzan Allah kuma shi mai martaba sarki Allah ya saka masa alkhairi sawa da yayi aka cire wannan kafet dan uwan ku Sidi Mustapha nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh